سلطانا وعباد الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب متى يزيد ما ملك الإمام ولوك شينا من أباني من سيد سجدا سيدي من يايز النمكي فوق وجزاك إلى فوق ذاك الباشا قال أنس أنا الذي فإذا سجد فانسجدوا idan wasan liman ya yi sajada ko ma ku sajada shi ke nan ba za ku sai yayi ba ba ku ba ku sai lokacin da idan ya sanin da ku idan sajada sanji in ya sajada ku sajada wannan hadisi ya gabata na Anas ne amma ban da wannan wannan zai shi na حدثنا مسدد هو ابن وزارة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان لابن سفيان الثوري قال حدثني ابو اسحاق ابو اسحاق يا قطع قال كي حدثني عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد يا جابر قال كي حدثني البراء براء يا جابر وهو غير الخطوب شي عبد الله بن يزيد ba makaici bane wai mutum da ya kai ga gaskiya ba ana nufin wai karya ba ba ana nufin a gairu ta zuciya ba wai yau karya bane a'a da dai bai karya ba wasu mutum ana nufin wannan bara'un azumi kamar ya gona kamar jinjina ta ga halin mutum sallallahu alaihi wasallam kamar da Abdullahi ne kullum cewa a habarin ni habibi sallallahu alaihi wa wasallam wa kuwa salihul masdud mai gaskiya da dakatawa da shi kenan kaga wannan bai nuna kamar a'a wai ya taba kaiya a'a jinjina wa na ga wanda za a ga wanda aka yi ko kuma jinjina wa na ga wanda za a mutu yace ko garo ka dube ba maka shi na ba kala ce ka kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah ya kasance sami idza qala sami'a Allahu liman hamidahu in yace sami'a ma liman hamidahu lam ya hani ahadun minna zaharahu ɗaya daga cikin ba zai tankwar da bai ne ba hatta ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sajidan sai manzon Allah ya duka ya kace sajida sannan wani mutum tankwar da bai ne shi ma shi fada cikin sajida ne wato shi na ce babu matayar babu matayar dudu man imani wani lokaci na wanda abali man zai sajida shi na Allah ce fa idza sajida fazju wannan shi amma kafuri zai ne mabari wannan shi ke fitar babin da ainihin ya gabata kuma babin ne kula babin akai ne ta jama babi wanda shi ke fassara shi cewa wasan ɗaya daga cikin mu zai damfar da bai ne ba sai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya duka kai goshi ne ga kasa sannan mu tabbar da mu ma mu cikin wannan sajada ne shi kenan kaga ba za a yi tare shi ba kuma za a yi shi ba sun masa annan da kawo sujudan kuma masu sajada ba a da mu baya ne حدثنا da kai ne. An دكين عن da لأبو سفيان هو الثوري an abi ishaqa daga abi isaka kuma a tabii na hawa daidai wancan hadisi bi hada da irin wannan lamzi ko bi hada da irin wannan ma'ana ko bi hada da wannan isnadi ne duk shi na dokuwa kaga wance ne ga watan abu hadisi na su sufyan shi kuma ce ne ga musaddad qala hadisna ya hadisi na su sufyan wannan hadisi ali na shi ko wace dazu amma me yasa ya kawo wance ne ga cikin isnadi ne cikin asalin isnadi shi kuma wannan ya zo shahidi da shi yadda yi wannan saboda na abin da ce suna abu nu'aym an su sufyana an abi isaka can kuma an su kala qala suna abu isaka kaga wacce ne ga akwai ta hadisi ciki da an ana wannan da an ana yake wancan kuma ta hadisi dama shi su sufyana sauri shi a cikin wanda aka zargi da ainihin da dalili duk wanda ka dalili in yi riwaya hadisi da an ana in yake an fulani to ba a da hadisi da hadisi sai ya ce hadisana kaga don haka gai kawo ce da wancan iznadi wancan iznadi na zai wannan kuma alina amma wace shi kuma hadisi a ciki ne shi ko wannan an ara ciki ne don haka ga abbai sarraha hada shi cikin ainihin a asalin littafi ne ba ya ka da ta cikin usulu ba ya ka cikin shawarin don haka ce suna abu ainihin an bayana an na isaka ku bi hada da irin wannan hadisi na ku shi koma ga isnadi bi hada shi koma ga irin wannan hadisi ne babu ismi ma rafa ala asabu qabla al-iman bai a akan zunubi wanda ɗan kai ne gabanin tsagowar liman yadda gani liman ɗan kai ne daga sajida ko kuma ta daga rukuni wato ya zunubi mai yawa hadisna hajjajun min halid qala hadisna shuba an a bin ziyad Na aba hurairah naji aba hurairah anna nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce amma ya hasha ahadukum shin ɗaya daga cikin ku zai ji tsoro ba aw ala ya hasha alu ko kuma ta ɗaya daga cikin ku amma ya hasha shin ce? cewa yi amma ya hasha ahadukum ɗaya daga cikin ba zai ji tsoro ba ko cewa yi ala ya hasha ahadukum ɗaya daga cikin ba zai ji tsoro ba wa da kira fa ala ku idza ba ala ku ko akwai au ala ya hasha amma ya hasha ahadukum ɗaya daga cikin ba zai ji tsoro ba idza rafa ala ku qabla al imani. haka ke koko cewa yi Allah ya hasha a hadukun akwai la kuma amma ya hasha ya ce cewa amma ya hasha a hadukun ala ya hasha a hadukun ta amma ya abin da ce amma ya hasha a hadukun koko ce ala ya hasha an gane ko koko ala ya hasha a hadukun irin shi ba zai ji tsoro ba ya zara ba a ra'asaku in yadda kuka ne kalar imani gabanin imani an yi yadda Allah wa ra'asaku Allah ya sanya kai ne ra'asa imani irin kan jaki wata wajen ba balaga kenan wajen a tabbarci da rashin gane ba da tsayayya da toshewa wuri guda rashin gane yadda aka zama to shi na ce yadda ga cikin ba zai ji tsoro ba idan ya ɗago kuka ne. Allah shi mai da kai ne irin kan jaki da rashin basira da rashin fahimta da balala abu ya da Allah ko kuma da Allah ya sanya surata ko sura sai surata himari shi mai da jiki ne irin jikin jaki shi kasance ke shi koma kan jaki wannan gawa sun karɓi ta akwai haski. ga al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam al'umma manzo sun wasa samun haski. to wannan shi na iya faruwa mutum shi da kuka ne ko da kuka ne ya koma daidai jaki ko kuma ko shi ɗauka ne dama shi na tunani ne mai kyawu amma saboda shi na yawan riga liman da shi kasance balara ta same shi rashin lura da rashin gane da rashin faru gare shi to wannan fili shi ya zama zahiri wato wannan kenan alhassan ma'anabi shahewa na ma'ana ba hasku wanda ya kasance da zahiri ba ba shahewa zahiri ba shahewa na ma'ana wasu ma'anuma sun ce a shahewa ta zahiri ma aka nufi wannan zai abu kai na kai al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam ai ne al'umma al'umma manzo karshe za a mai da su birare za a mai da su birai za a mai da su alhijirai za a mai da su aka wasu za mu yi kenan wannan bai zo ba wasu maluma sun ce wannan shi ne kuma wannan ya zo ga hadisi da kasance tibi da ya rawaito shi akan makallahu mm, au in ga tabi in ga shakka ta ta rawi koko shakka ta ta rawi ayyuka Allah ku zata suratul hamani hmm. na'am shakka ta tara a wannan ya zo ga riwaya haka aw ya ja'ala Allah suratahu suratul hamani aw ya ja'ala Allah ra'sahu ra'sul hamani ko kan shi kan jaki ko sura ta sura jaki shakka ta tara dukkanin ta sannan kuma akwai aw ya ja'ala Allah wajhahu wajhan hamani ko Allah shi mai da fuska kai irin fuska ta jaki akwai kuma ta riwaya ta ibn hibbana aw ya ja'ala Allah ra'sahu ra'sul kalbi Allah shi mai da shi irin kanka ne in ta hadar alaihi alhas a wata tarhu alhas wato wannan ke na shirya ce babu babu ilmi mara ba a rasu qabla imani shi kenan kaga akwai laifi tunda in babu laifi ba a samun mugun kishi an yi ishe ga wanda ka ɗauka ne gabanin liman a shi kenan ka ga ya zunubi babba dan ga zunubi babba ba ba a samun har alkawari na juya sifatai a juya sifatai ko kuma ta a sanya shi koma walidi babu imamatul abdi wal maula babu mai a kan limanci na bawa bawa na limanci ko bai limanci to jumhurin maluma sun sai akan cewa bawa na limanci wal maula haka na shi ma da aka kyauta in ya kasance wanda ba kyauta bai limanci ya balle wanda aka kyauta ne wa kana aisha aisha ta kasance ya ummuha da kawano ba bawa ta take kira da shi shine mata limanci min da makanta amma shi da qur'ani wa cikin wata ramadana ya kasance shi da kwanu bawa ne na Aisha radiyallahu anha an ce lokacin bai balaga ba tana kira ne tana sa shi ne mata sallah ta ake yi sai shi ku Qur'ani shi kuda shi ne karanta a sarki ko da kai ƙarshen Ramadan a sarki to sai kasance wasu jama'a ma suna kuwa suna bi Aisha radiyallahu hawa wannan sallah ne don kuma wannan bawa ne don haka wasu sun kace akan cewa bawa shi na bada sallah kuma sun kace yaro na bada sallah sun dogara da wannan ko da rabi haka nan shi ma dan zina dan da shi ma shi na ba da sallah waladil bagi dan mazinanciya shi ke kenan shi na ba da sallah saboda mai aka shi adalci ba iyayen shi adalci haka a shafi Allah wani hatar shi ce shi ke ba shi adalci ba iyayen shi adalci saboda sun ka aikatar da abin da bai da kyau sai ta ce wala ta zuru wa da rikin wajen kufura nafsun wa da rikin wata rai mai laifi la ta zuru wa da rikin wajen kufura ba za su ɗauki watan laifi wajen rayuwa ba ba a zama kowa da yi don haka shege na shege ba shi adda laifi ba iyaye shi adda laifi don haka ba za a dora mai laifin iyaye shi ba don haka shege nan shege na nemanci wannan wahu musamman jumhuri dukkanin jumhurin maluma sun ta akan wannan amma ban da malikun aka rida lawa shi kan ce maka ruhi na shege shi kasance imamu rashidan kasancewa ta limami ya fi maka ruhi na ba haramta an kai ba shi ma ba haramta ya ba kuma ce ba a yi ba abin da ce dai shi kasance liman za ta bi shi a maka ruhi yace saboda ni shi abin da illa ne saboda ku wanda an kace shi ne in shi na gaban mutane za a kama zuke ne a cikin ku shi ka ba da sallah to ka ga wannan zai kai mutane su fada cikin laifi kenan da sai yi ba sai kuma gashi gashi ma da suna to duk daga hakan da imamu na ma ne yace shi ne ba zai ba da sallah ba shi kasance rafi amma in ya kasance sai in babu wani zai ba da sallah wannan babu ko wai da jira ga والأبابي هذا نقول شيء ما بقولي بقولي شيء ما شيء أبدا صلى وهو مصدر الجمهور وأنا شيء ما شيء أصلا بعد الجمهور المعلومة كان يسوع خلاف لمالك بن أنس مالك بن أنس يتي آ بقولي مكروه شيء ناشي بعد الجمهور صلى يتي أبدا صلى الله عليه وسلم ولا ما هي شيء أو يا بعد الجمهور سوا بس كذا كلام كم إلهم don haka kasance ya ce makaruhi na wanda an ba kawai shi ba annabi sallah amma duk yin kuma maluma sun ta aka halarci haka wani gulanin da bai haka ne haka nan yaro shi ma wanda bai balaga ba shi da ba da sallah wannan a fi wannan ga masaba ta shafi'i da ahmad khilafan da malikin wa abi hanifa radiyallahu anhu لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبر من شمال الله صلى الله عليه وسلم شاء يا أمكم أكرهكم لكتاب الله ya umumu shi nemace su a aqrabuhum Lahi wanda yake su haddasa alqur'ani wanda yake su yi yawan alqur'ani ga kai shi mai yawan alqur'ani da kai shi kasance shi a alliman aqrabuhum Lahi wannan kaga cewa ya a umuhum aqrabuhum Lahi ko wani naku da babbana ko yaro na iya bada mace don haka ga shi Buhari da samu tauti ko ya ce yace babu imamul ardi wani maula ko wal madini wal alabi wal adadin nan hasali bakin su wala yamna al ba za a ba wala yamna al ardu ba za a hana bawa ba shi sallah ta jama'a da gairin illace muddin da ya kasance ba a kowace illa ba in a kowace illa wannan kan watan babu zai zai juma'a wace Allah ce ke kasance lokacin tafiya lokacin halarta ta sallah ta jama'a ba za a hana bawa shi halarci sallah ta jama'a ba da gairi illata in babu wata illa in babu wani sababi wani irin sababi na sababi da za a samu shi kasance lokacin tafiya ta sallah ta jama'a lokacin nan da ba sai yi aiki da zai yi shi to ga aikin sayyidi ne ga halarci sallah ta jama'a to a ya ta shi aikin sayyidi ne ya shi halarta sallah ta jama'a da gairi illata in babu wani uzuri saboda bi sai ba sallah hana mai ba da da jami'a hana mai samu shi ko ya so shi na saboda dukkan da gida ko saboda dukkan da gona hmm. an gane wannan ko don haka shi ke da Buhari ya ce to wala wannan na'ul abu ba za a hana wa ba minar jama'a su daga sallah cikin jama'a ga gari idan ta in babu wani sababi wanda ka hana shi zo sallah cikin jama'a حدثنا na ibrahim مدر قال حدثنا انس na اياد عن an الله an nabi'in عن ابن عمر قال lamma qadimal muhajiruna al-awwaluna lokacin da masu hijira na farko suka suka gabato suka zo ga al-asbata wurin da aka ce ma asbatu ko kuma suka zo ga wurin da aka ce ma usba mawdi'un murina bi quba in ce ki quba wa qabla maganar rasulullah sallallahu alaihi wasallam gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shigo kenan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban da turo sun kai hijira suka zo suka tsaya bakin quba su shiga cikin birnin madina ba wannan watan su ne baka ta shidda daga cikin baka ta sahabbai sun kayo hijira da makka suka zo madina bayan masu hijira sun yi hijira da habasha da makka zuwa habasha to bayan haka nan sai manzo Allah kuma ya sake turo wasu suna nan cikin madina zaman yana cikin makka zaman ne ya sake turo su masu hijira suka zo suka tsaya suka tsaya kuma dan suka tsaya kuma suna nan kotai da manzo Allah ya keso sannan suka shiga cikin madina tare da shi to su wannan mutanen sun kasance wa kawai makadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga bayan zuwa manzon Allah kana ummuhu salimun Salima ya kasance shi na limanta su maula abi huzaifa da kasance bawa ne abi huzaifa wa kana aktharuhum qur'an ya kasance ya hishin hada alqur'ani qur'ani da aka yi ya nasu yawa ashe kenan kaga bawa na limanci حدثنا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد قال قال حدثنا شوبة قال حدثني أبو التياري أبو التياري يا فدا مني يريد بن حميد عن أنس دك أنس أن النبي دك مزون الله صلى الله عليه وسلم قال مزون الله شيء إذا ما أوكو سورة لا وأدي أوكو داء وإن استعمل حبشي كودا كوب حبشي أنت shugaban ku. الإيمان شين شوغبانكو كأن رأسه ذكي watan kai ne watan saboda gashi ne shi da kuma ya kamar dai inabi na aka kai ne kamar ƙwarorin inabi na kai na ba habashe ba shatacce na ba dunkulalle na dunkulallen sura gare shi irin tamu don haka ke nan kowace sura tana dunkule sai ka tsara fi na an ka alamari da kai wai ko ina shi kai gana dunkule dunkule dunkule dunkule an gane wannan ko to sai ma ba su ce nan ga abinda an sudi abinda wa da an wafaka wannan babi da wannan hadisi din tunda idan aka ce liman na idan aka ce shugabana manzo Allah ce izmu wa ku saurara kuma ku yi da'a ashe tun da an kuma da ai mai da'a ashe kenan ana son labari shi idza umira da'a da'ati idan aka hura aka ce ai mai da'a umira bi salati halqahu kenan kuma an ba da umarni a sallah ne don haka ashe kenan ko da ba habashi an sanya muku shugaba ko saurari abin da zai gaya muku kuma ku yi mai da'a ga abin da kore ku a kai. ko da ko ba shi ne an sanya muku shugaba wannan kenan yayi ta tsaron da ya ku ba ku kama shugabanci ba tare da ana so ba duk daga biyu ya faɗo ya kasance ya isko jajayen fata larabawa yan asuli amma da ya nan kuma samu da jaya akan abin da aka ce ma al-imamatul ulama shugabanci wanda ya kasance babban shugabanci ya kasance shi ne sarkin musulmi ko shi ne shugaban ƙasa na wajen musulmi to ku saurari abin da zai gaya muku kuma ku mai da'a ko da ko ba habashe ba babu idan lam yutimma al-imamu wa atamma man halqahu babu wannan babi na idan lam yutimma al-imamu idan liman bai cika ainihin ƙa'idodin sallah ba bai cika rukunai ba bai cika sharuɗa ba bai cika sunnoni ba wa a tamma ma halafa wanda ba ga yake cika to wannan ita a masaba ta shafi ita a masaba kuma ta ahmadu bin hanbali ita a masaba ta malikun anas radiyallahu anhu ila bani abi hanifa sabanin abu hanifa shi abu hanifa wa inda abu hanifa gun abu hanifa anna salatal imani haqiqa sallatal liman mutadamminatun da salati man yakata jibi wajen ta dauki sallar wanda ke koyi da shi sai hada wa fasada gyara da lalacewa inda sallar liman ta inganta sallar mamu ta inganta inda sallar liman ta baci ta mamu ta baci amma gon abu hanifa ilafa da malikin anas ilafa da shafi wa bihi qala ahmad kuma da حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الاشياء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن الله عن ابن يسار عن ابي هريره ان رسول الله حقيقه وقال الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ يصلون وتزاوي صلى لكم غيركم za ku samu su imamai ne za ku samu su shugabanni waɗanda kasance ba su tsare abubuwa da sallah suna nakkata rukunanta suna nakkata sharuɗanta suna nakkata ainihin sunnoninta to yi salluna za su gare ku fa in asabu idan sun kai sawaba falakum watan falakum kun samu ladar su kun samu ladar sallah walahum kun su ma sun samu ladar sallah sun ka aikata wa in hada wuri sun ka samu kuskure falakum kuna da ladar jin su da ladar sallah wa alaihim su ko suna da a akan aibin sun ka aikata da mai ba shi akan babu imamatul maktuni wal mutadidi bai mai bayani akan imamatul maktuni wata limancin wanda ya kasance ya samu kai cikin wata fitina ko wanda zai fi kansa cikin fitina shi aka ce imamatul maktuni wal mutadi ko kuma wanda ya kasance mai bid'a mai bid'a bid'an nan wanda ya kasance ba mukaddala ce ba bid'a ce mukaddala kamar fasiqun na bijari hatin ko kuma fasiqun na bi'tiqadi amma da tiqadi wanda bai kai shi da kafirci ba haka nan shi ma wata fasikun bijari hatin wanda bai kai shi ga kafirci ba ana ga yadda sallah ko za a bi sallah haka nan al-maktum wanda ya kasance samu kai da shi wata fitina ko da jefa kai shi wata fitina shi ana ya ta da kowa za a yi shi sallah ba to shi na wa qala al an da bai hasan da sai an ce mai kocin sallah bayan mai bid'a qala da ke salli ke sallah ba gare shi wa Allah bid'a ta kusa san ku bid'a ta gare shi ya kira kanka ba قال أبو عبد الله بهاري وقال لا محمد yakan yi muzakara مذاكرة saboda mallamin shi ne makwai shi hadisna ta ce ƙara na ƙara na muhammadu ne yusuf a shirani da ce shi hadisna muhammadu ne yusuf ba shina irin wannan ga abin da za jiyo muzakarasan shina irin wannan ga abin da jiyo ga wahanu sami shina irin wannan ga abin da kasance hadisi mawkufi ne to shi ne ce ƙara na muhammadu ne yusuf ko alfarjani hadisna al'auza'iyu ƙara hadisna az-zuhriyu an humaydin abdurrahmani an ubaydullah ibn adim ibn hiyadin annahu da hada ya shiga ala usman afan radiyallahu anhu mhm. wa go mansur shina wanda an ka tsare cikin gida ne wasu mutane misir sun kawo hari suka zagaye gidan usmanu afana suka hana bai ta, ba shiga ba hita fa qala sai shi wannan ubaydullah ibn abdullah ibn hiyar yace mishi a ubaydullah ibn ali ibn hiyar yace usmanu afana fa qala ce innaka imamu amati mhm. kai ne shugaba na jama'a musulmi gaba ɗaya Wannan nazala bika mata da sannan kuma abin da suka gare ka da za ka yi wa da hawari sun kai maka da su da mutane misra ga abin da suka gare ka waya za a yi lokacin sallar juma'a ya da ce sai da hikici ba da juma'a suka zagaye shi suka tunkuɗe shi da da saman mimbari suka tura shi cikin gida sun zo da manyan manyan makamai suka hana kowa shi gare shi babu kariya watan bai da kariya sannan kuma bai da ceton shi wanda zan duka matara abin da suka gare ka gan shi wai salli da na imamu fitinati wani imamu wani kasance na fitina ne shi ba mu sanza duk wanda ba da sallah wani lokacin ya kasance imamu fitinati saboda ba shi da sarki musulmi ba sarki musulmi shi na nan ciki da a tsare shi wai ya zama in wannan ya faru tun da ba kai ka nada shi liman ba ya kasance imamu fitinati na ya dauko kai ne ya nada liman ko kuma ya zaba babu za a yi dole ka mutane ba a sallar jima'a ba wani abu ya kasance shi ne liman saboda an ce usman a fara sun ka sai amma duk wanda aka yi shi suna bari a zo a yi a yi komi. amma shi zai ba shi gaba mai cikin gidan shi kuma haka suka haka zuwa har suka kashe shi to shi na ce yusalli yusalli na imamu fitinati wani shugaba na fitina zai ba mu sallah wala taharraju za mu ga lahi mu bi shi mun bi shi sallah ba tare da umarnin ka ba wai mun bi sallah haka da mun hukunce sallah mu fa qalat ya as-salatu ahsanu ma ya'malu nasu sallah ita amma kyawun abin mutane za su yi a idza ahsana fa a ahsana nasu idan mutane suka kyauta fa ahsim an kyauta ta da su wa a asabu idan suka mona na ku gaure musu wanda ne ku nisanci isa a kan mona na wasu min qawli aw fi'li aw ijtihadi duk da soke wanda kasance na mona na na in na kauli na in na aiki na in na aqida na ku kawo cewa mona nan su. kan ku dace da su ga wannan amma in sun ka kyautata ku dace da su wajen kyautatawa in sun ka munana ku sa a musalin munanawa kada ku bi su ga abin sun ka aikata wanda ba na kwarai ba na kauli ko na aiki ko na itikadi to shi nake wanda za a samu to kaga wannan hadisi an kari ba hadisi mawqufi na ko don haka Buhari yace qala la Muhammadu da Yusufa? saboda shi a shi magana akan hadisi mawqufi don haka bai ce hadisi na Muhammadu da Yusuf al-Bayyani sai وقال الزبيدي زبيدي يشي محمد بن وليد الهمتي قال الزبيدي يشي zuhuri نرى أن يسلي an yusalli إلا من دولة illa min dawlati la budda minha la nara in shi zubaydi yace abinda jiyo ga zuhuri zuhuri yace la nara ba mu ganin an yusalli sallah bayan wanda ya kasance watan wanda aka taki na irin mai liwaɗi in mai ya kasance shi ne ba a sallah baya gare shi shi aka ce ma almuhannasu ko kuma almuhannisu shi kuma da ya kasance ka tsakkare murya kai shi dan lokacin shi jiki ne irin wanda mata kai dan da muke nan ko don haka ce la nara ba mu ganin an yi sabiyar shi sallah halbar muhannasi illa min lalurati da minha sai wani da ruwa ta kama labudda minha da an yi kuna sahiba shaukatin da an yi kuma sahiba shaukatin shi kasance shi ne shugaba shi ne sarkin musulmi ya samu rinjaya ya hukuce da mulki shi a sarki musulmi to kada guro in baka hito sallah ba shigan ka shi azabta ka ko kuma a kada abin masallaci ba kowa cikin shi ko kuma ba shi na ba ya turo ne wanda an wakili ne shi shi aka kai matsalan da shi a sarki shi shi ne shugaban kasa amma ya turo gwamna gare ku to gwamna mai kasance almuhannin sunna ko kuma ya kasance watan a ainihin a a sahib shaukacin nan to ya za a yi irin wannan in ya kasance almuhannin sunna shin za mu sallah labarin shi ko za ku sallah labarin gare shi ba aka ce in dan na ko kuma dan liwadi ba za a sallah labarin gare shi ba yace ila min durtin sai wani daga lura shi an liman kuma idan ba a sallah labarin gare shi ba masallaci ne ayi gaba ɗaya ba Allah shi masallaci ba a san salawati ba a san da juma'a to wannan ta ga lura ce mu da minha ba ma kuwa akan ta bisa ga wannan za a yi ba gare shi amma in ba irin wannan ba za a yi ba an mun karanta ga musaba ta malikiya ba a sallah bayan fasikun bijari hakim wanda sallah bayan fasu kun bijarin hatin a adadin lokaci shi mai sallah cikin lokaci wasu malumma sun fice ada abadan amma dai a adadin lokaci shi an mashhurin kauli da malikiya haka da kuma al-mubtadi bayan mai bid'a shi ma ana sallah bayan shi ko ba a yi shi ma kin masul malika radiyallahu anhu yace inda inda bid'a na tashi mukabbiratun ta ba a sallah bayan gare shi kuma sai sallah bayan gare shi a ada abadan in bai a kuma kasance a ƙida ta kasance a kasa mutunta mai fasikantar da shi na wanda ya zaba ya gare shi mai zaza da shi lokaci a tsina muhammadu na abani ƙara a tsina mudarun daidai mutu ko hadisna muhammadu bin abani qala hadisna mudarrun wato muhammadu bin ja'far an shuba daga shuba an abi tayyahi daga abu tayyahi yazid bin humayd annahu sami ayati asuna malikin qala ci qala nabi ko an annahu sami asuna malikin qala nabi sallallahu alaihi wasallam fa Allah ce da abi zabe isma'a wa ati da saurara kuma kai da'a ga shugabanka walau da habashi yin kola ko ba habashi da ka anna asahu da libatun kama akwai ƙwarorin ilimi akan kai shi gashi na dukkan kure kamar irin gashin inabi ko kuma kan kamar irin a sura ta inabi babu babu ya kuma an yi mini imana bihi za yi sawa a ka kana isnani babu wannan babi ne ya kuma an yi mini imami zai tsaya da maka imani bihi za yi dabra da shi sawa an daidai wala ya taqaddama wala ya ta'akhkharu kashi gaba gare kashi ba gare shi tsaya daidai idza kana isnani in su haka take su suke wannan ita masaba ta malikiya ita a masaba ta ainihin a hambaliya khilafan da shafi'iya wa hanafiya sun ce za ka dan za ka gwata ka kadan nan sai kasance ba ku daidaita shi ba don haka buhari yace ce wato sawa'an yace hiza'an ko yace tawa'an daidai za ka na yi in ya kasance kenan imamu na wa to za ka daidaita shi wannan masaba ta malikiya masaba ta shafi'iya khilafan masaba ta ta malikiya masaba ta hanabala khilafan li shafi wa abi hanifa radiyallahu anhu sun ce zaka dan zaka dan yi bagare shi kadan na shi ko shi dan bota kadan na duk dai wannan bahari na kawo waɗanda ababa wata akan hilafofin da akwai na mazahibi saboda biyu ya san masabul maluma gaba ɗaya kuma matsala wanda ya kasance mai hilaba ce zai dubo ta haka nan ba zai yanke hukunci ba sai kowa shi ba kai ne hukunci kowa ya san abin da imami ne zai shi babun wannan babi ne ya kuma an imani ko ya kuma an yi mai da imani bi shi za a yi tawa'an idan kana a duk suna suna imanu nun ala a duk suna tuba ana da haka bi huwa ɗin utai ba a haka ala da mitu na bi da ya zanna jubairin a nuna a fasin rafi allah an kuma kala bitu fi bai ta mai muna na kwana cikin gidan gudu na mai muna fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala isha manzo Allah sallah ta isha'i sun mata annan ja'a yazo fasalla arba'a raka'atin ya yarka a hudu bayan ya sallah cikin masallaci cikin masallacin Madina ya yi sallah isha'i ya kare da shigo gida sai ya yarka a hudu sun mana ba sannan manzo Allah ya kwanta bayan ya farka ya arwala sun mata annan kamin miƙe fajitu ni tsaya fajitu ni ma ya taso wa kuntu tuni tsaya an ya tarihi hagun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faji Allah ni an yamini manzo Allah ne ce da dama gare shi fadallahu an ka ati manzo Allah ya salla a biyar kenan can ga hudu ga biyar sun zama kenan sun mata annan salla raka ta biyar ka ayu sun zama a goma sha ɗaya kenan sun mata annan da manzo Allah kwanta hatta ta yi ita gari da kuhannaji hansari ne au kala ko ce hadisi da hansari ne sun muhalli sannan ya hito ila da jan ya salla bai mai da alwala ba wannan saboda ne manzo Allah idan zan shi ke fara mace shi ba ta fara wa hada ne min husufi sallallahu alaihi wasallam babu idza qala babu idza qama al-bir an yasari al-imam fa huwa al-imam ilahi dinihi ko babu wannan babu ne idza qama rajulu idan mutum ya tsaya an yasari al-imam habbul iman fa huwa al-imam liman yajiyo shi ilahi yamini jamma sai da magare shi lam tafsu salatu ma tafsu ba ta ba da shi liman da bamu babu wanda sallah ta faci la balli ahmad a ahmad bin da ke sallar mamu ta faci saboda gashi abdullahi bin abbas ya tsaya har kuma manzo Allah manzo Allah bai bari can ba shi tunda bai bari can ba ashe kenan sallah ta faci ma abdullahi bin abbas dan biyu kenan sake niyya amma abin da malikun asali ya tsaye da abu hanifa da shafi'i wa da sallah ta mamu da sirri duk da ya ce babu ta faci wannan aiki na ka annan aiki ne ba ta sallah shi ne wanda bai taɓa sallar liman ba shi kuma mutsa ta kuma bai shi bai taɓa sallar sai ba حدثنا أحمد هو أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أمر أمر بن الحارث ko? عبد ربه عن عبد ربه بن سعيد أما هرمة بن سليمان daga mahramatu ibn Sulaiman an koyi da Maulana Abbas an ibn Abbas a anhuma qala Abdullah ibn Abbas yace bittina kana inda Maimuna gun Maimuna والنبي صلى الله عليه وسلم عند هامر الله شنا يقول لوك شيء رفانا فتوضا منذ الله يا الله ثم سالنا قام منذ الله يمين كيف يجي شنا صلى وقمت نتايا عن يساره حبوني فاخذ فاخذ لي منذ الله يقولني وجعلني ان يميني يم يسند دام غريش فصلى ثلاث عشرة فصلى ثلاث عشرة ركعة يلك أركع أبو مشاهد kaga kin yace ya fito da masallaci da sallar isha'i ya zo gida ya sallar raka'a hudu bayan ya raka a hukun na ya kwanta ya tashi ya raka a biyar ya raka a biyar sannan ko bai da raka a sun zan shaɗe na kuma sai bai su gaba da sai ce ya sallar sallah raka goma sha ɗaya raka a goma sha uku kun ga bayan sallah sallah ta ashar ta raka asar raka a goma sha uku can ga sha ɗaya can ko muna da sha ɗaya can a shekin na ya koma yanzu waɗancan sha ɗaya kenan ya yi takwas ya yi shafa'i ya yi sun zai sha ɗaya kenan an gano wannan ko sannan nan kuma watan ya yi goma da ya yi goma kuma shi sahiya wuce sun zai sha sun zan sha uku kenan fasar za tun lokaci guda ai kisa ai a abin kadiya guda ce can abin da ya ci kawai ya hita ya hita rika ali nan kuma ya sa ka ali fasar za ta za ta ashe ta rika asali ya yi sallah raka a goma sha uku sun masu annan nama zuwa Allah ya kwanta hatta na faha ya yi hankali wa kana idza nama na faha manzo Allah ya kasance in ya fara shi na hankali sun ma mu mu'azzinu sannan mai kira ya zo gare shi fa halatta manzo Allah ya tuhu sallah ya sallah wala ya sallah ba mai da Allah sai ba qala amru amrun na hayar da yace fa hadattu bihi bukai in abu kai wannan hadisi irin wanda maharamatun ba da jiwa an wa wata shi da shi fa hadattu bihi bukai fa qala hadathani kurede wani bai wada min da zalika irin wannan hadisi kenan irin hadisi na wannan ah, maharbatun Suleiman wata ba kenan a ah, azra ba ta ba alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi suna ai wannan shi ne ya raka a ya raka a biyar nawa kenan kuma da hannun ko a raka a ta ga tattar ko sai ya yi biyu rakatul fajr nan kuma watan yayin raka'a kuma ce yayin raka'a yayin raka'a hudu yayin raka'a yayin raka'a yayin raka'a yayin raka'a yayin raka'a wanda ka ban sai sai da kai ga biyu biyu hakida hakida goma sannan da sai yayin raka'a hudu sun kaza sha ne shi ne da sai sannan yayi a alƙasar da sai muna cikin al-muqammu ومختلف الحديث والمشهور سير ولا يريد لا أدواء كنت نحيتكم فزوروا فترى رجل إذ الأهير ليس يولم ذاك حيم لك وهو مرم عن ابن عباس روى الشيخاني ma li adira fi ilu rujuhani mun bayani inda na farko dai aka ce hadisi kusan wasan kashe nuna hadisi ko shi kasance hukami ko shi kasance mutarifin hadisi to in hadisi ya kasance hukami wannan babu matsala babu jam'i babu tajihi babu nasihi babu masu shi kuma da aka ce mutarifin hadisi shi kasance hadisi ingantacce shi kamar da wani hadisi ingantacce wanda za a ce mishi mota ta hadisi to shi za a samu jam'i idan aka samu jam'i cikin shi sannan kuma shi za a samu tarjihi shi za a samu nafi da matuhi to mun yi bayani akan muna cikin bayani akan tarjihi a mun yi bayani akan nafi da matuhi muka shigo muna bayani akan tarjihi to shi na ce daga cikin tarjihin da aka yi sirra min al-majzumi firaraka min al-asali sannan wala yuridu muridun ala usahi sirra min al-sirra من al'akali ka ذاكي zaki a firra min ما majdumi ka من mai zahi tirara min al'akali ما tahmulu zaki in ka ga mai zahi ka sheka ذاكي كما irin sannan kuma za cewa wala yuridu muridun wanda adda marasa lahiya kashi ya su cikin na wanda kasance lahiya a lokaci sannan masu Allah kuma shi la'a da ba wala iyarta babu rako sannan babu canfi ba a ɗaukar ciyo sannan kuma babu canfi ba ka shafi wani shiga cikin gida za Ta bi kama samun talauci to da na almanci ban kuma arziki ba kuma kama da ba canfi kenan to babu canfi cikin musulunci sannan babu rako cikin musulunci ba a ɗaukar ciyo la a dawa wala iyarta to sannan kuma ya ce manzon Allah ce fere da minar majadu mai firara ga minar asali ka guji mai zari wa da ta hagu sannan kuma zuwa Allah yana cewa la yuridu muridun ala mutaki wanda adda kuma wanda kasance lahiya da rusuki kai shiga masu da kuma wanda kasance marasa lahiya ne kaga wannan mun a lokaci to zai za a jami daga cikin jami'in da za a yi sai maluma suka shiga hanyoyi na jami'i wasu maluma suka ce to nan da manzo Allah ya ce wa tan fi da minan madaduni da ralaka min minan asadi wa tan wannan annal amrada anna jami'al amradi haƙiƙa dukkan ya rashin rayuwoyi watan la tu'di ga dalha ba ta tsallake ta kai ga wani tabi'arta walakin laha daga ne Allah ya ala shi ya sanya muhalatatul da ha, haɗuwar mara lafiya gini ga wanda Allah ya lau sababan da ila su watan shi ya kawo ainihin haduwar ciwo wa kayyata halaku zalika an qayyata shi, da yawa an ga irin wannan ya faru kuma a ɗauki ciwo ba abinda manzo Allah abinda malum su ne ke suke nan ga nan ga watan ba a lokaci ne rashin lahiya ba ta ba ta je wata shi ba ta je wata rashin lahiya ga wata rashin lahiya ba ta samu wanda Allah ya da shi lahiya an gane wanda Allah ya da rashin lahiya mara lahiya ba zai liƙa mai wannan ciwo din ba haka wasu malum su kashi suka ce saboda mi saboda mi ba ta al'amura za ta gudu da riha rashin lahiya ba ta ta'addiya da kanta walakin Allah daga dai Allah ya Allah shi ya sanya muhalatul maridi haɗuwar mara lahiya bi hada wannan rashin lahiya tashi haɗuwa ce ta sahihi ga wanda Allah ya lau sababan li ila igimar da ku shi ya kawo sababin rashin lahiya mara lahiya ta kai ga mai lahiya ashe kenan haɗuwa ita sababi wa qayyata halafu zalika an sababi da yawa an ga an haɗu kuma ba irin wannan sababi ba a samu wannan sababin ba ya ko kamar fi gari jinin asibari tamko ne daga cikin sabubba an ga an tayu ka an yanke a matakin kanu ashe ina sababin ta ga babu sababi ko wa kayyata da alisa a sababi ba za a samu haduwa din ga haduwa an yi amma na Allah bai halicci wannan abin ba ashe kenan ta ga lokacin da marar lahiya da mai lahiya sun ka hadu sannan Allah ya ce sannan Allah ya halicci wannan ciwo Allah ya halicci ciwo lokacin da mai lahiya da marar lahiya sun ka a cikin da kan gaba ciwo ne ya ta so ya fada goce ne gaba al'amranu la ta dabi ba ta ajiya da kanta la ta dabi da ha ba ta ajiya da kanta haka wasu malama suka ce wasu kuma suka ce a ba haka bane wadanda an ka ce fi da nuna majazuni wannan al'amru bil kirari umarni na gudu daga ainihin mara lahiya zai faru sadda da dari'ati saboda toshe ainihin kafa ka samu ciwo ko shi ne ka ciwo alhali haɗuwar da kun kai da shi sai Allah ya ce wannan ciwo ne ba shi ka ba ciwo ba don ka ce to ka ja ya ka ɗauki ciwo ka shi rika maka an ce ba a ɗauka ciwo in ka haɗu da shi ba ka iya ciyawa shi ka ba ko da zama zo Allah ce ba a ɗauka ciwo to a shirya ka ga in muka tsara kuma gare shi ba yar Allah ya ka samu gare ka shi ke ba ka shi na an gane a ka na lokacin da ka haɗu da shi kana haɗuwa da shi sannan sai Allah ya ka ciwo sai ka ɗauki shi ka ba don ka aka ce ka gudu da gare shi sai da zira majdumi ta yaki nan asali kada ka samu ciwo kake shiri ga shi to wannan shi a jaddi da sun kai jaddi na farko al'amura ba za ta da ali ba ta ajiyar kansa na biyu kuma aka ce ka kuma da gare shi ta dalil da ya saboda ainihin ta wuce tsari kakka samu rashin lahiya a shiri ga ma rashin lahiya dan ko sun wani masu kace a'a dukkanin rashin lahiya manzon Allah shi cewa ainihin la'adawa to cewa la'adawa amunna lazi na amu ba a ɗauka kowane ɗan ciwo in ba jizani ba in ba zafi ba tun da ake fiye da mai da ya rake na asali wannan shi a ƙauri na wannan a wannan a abubakar albaki rani shi ta akan cewa ana ɗauka ciwo amma ha zafi kawai in ba shi babu ciwo da aka ɗauka saboda mazu Allah ya ce la'adawa kuma da ya ce fiye da mai zoni a shi kenan la'adawa amun na fiye da mai zoni shi kuma hasun na wal hasu muƙaddama an al'ani an gane wannan ko to ya an kai jam'i kenan kare an jam'i, jami'i wani ke nan bashi akan ma'ana ce wannan shi nan akan ma'ana ce la arawa wannan shi nan akan ma'ana ce sai da dala majdumi tirara kamar asali to malam bare suka ce ai jami'i abinda za aka jami'i cewa kai yi i'malu dalilai ne awlami ihmal alaihima aiki da hujja guda aiki da hujja guda ga yanzu an ka ce ai wannan ciwo da aka ce ba a doka yi eh, haka nan ba a doka ciwo to manzo Allah ce kuma a ne da zai ce yi eh, haka nan in ka duka kana ce shi ni ka ta kowanne na matsayi yake sai da yana mai majzumi sha na ka matsayi za a sha na ka matsayi wala kudu na haifukum to ya komo akan ya komo akan ainihin nasihi da masuri to shi kuma abinda aka ce ma nasi abinda aka ce ma watan nasku rafa hukumin shar'iyyin bi dalilin shar'iyyin muta'akhirin anhu dauke wani hukunci na shari'a da wata hujja ta shari'a ta zo amma ta jiki akan wancan hukunci na farko shi aka ce ma nasku to shi na ce wala kuntu na haidukum haka nan kuma wato manzo Allah ya ce to ina zuwa wala yuridu ko la adawa sai ce wala wala iya take ne ila ayyul baiti ko ila ayyul hadisi idan matsala ta kare la firda nuna majnuni la yuridu la adawa wala iyata al hadisi sai hadisi a karshe dan yi ta kare sannan kuntu na haidukum ba wala kuntu na haidukum ba an gane ko kuntu na haidukum an ziyaratul quburi fazuruha na hane ku akan zai ta ruwa yanzu kan kudurce su babu komai na hane ku akan zai ta ruwa fa zuruha ta ga hani ya gabata sannan umarni ya zo baya a shi kenan ya shi ne ga zama nasihi ko hana ce ne ga zama ya zama su ne kenan wannan shi aka ce ma annasu wani masu rabu hukumin shari'in ta ga dokin hukuncin shari'a shine hani bi dalilin shari'in akan dalilin shari'a mutane an kiri a kai ne shine amuru كنت نهيتكم عن ذات القبور فزوروها كنت نهيتكم ناهيكم أن اجتهادكم من ألاهي أكان أجل نام على ليا فقلوا فتهلوا كتبوا أشي باكم من أهل تعمل sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga hadisin da wanda Jabir Allah ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi na cewa ba ta yace kan ayar amreni mai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i min ma masatin nar ya kasance karshen farin gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barin mai da alwala saboda cin abin da wuta ta kona kaga wannan shine na fi da matuhi ta ce tara shi ce biyu rajihi to sai ka tajihi ya koma tajihi na mun yo abin da muka yo wata mun yo jam'i in jam'i na yawa shi aka fara ni. in jam'i bai yiwa sannan a koma a tajihi sai a koma a jirgin na fi da matuhi in ba a na fi da matuhi ba sannan a tajihi to muni jam'i muni yi nasihi mun masuhi yanzu mun koma ga tanzihi sai ce raji kan jihi idan lahiru laysa yu'lam raji ko kai jihi idan lahiru zai dinga shi da yu'lam ba da shi ba in ba ga da shi ba za a sai jihi da mai munata manzo Allah ya abin maimuna wa ko mufarriqu shi ne wanda da ci da haji wa kala abu rafi nakaha maimuna wa huwa halali Abdullahi da Abbas na nakaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam maymuna wa huwa muhrim Abu Rafi shi ko na nakaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam maymuna wa halal ta ga an mun gane Abdullahi da Abbas ah, maimuna gugu ne ta ko ya ce bitta inda halaki maimuna yanzu mun yi ko mm. a ce kenan gugu ne ta to shi ko Abu Rafi din ce rubuta hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam to shi da sai rufa suka ce an ibn na da hali wa da hali buhari da mulimu sun waito an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas na ka hannatu sallallahu alaihi wasallam maimuna mazo Allah ya maimuna wa huwa farmi shi da harshe da haji ya abi maimuna shi da harshe da haji sai suka ce ma la abira da zuru shi kuma abu lafi'in yace na ka biyu maimuna wa huwa halal mazo Allah ya maimuna ko halalu halal da harshe da haji sai maluma sun ce dole za a ɗauka ba ga ɗanta na ba har cikin ɗakin guda sha kwana tare da ita shi ko wanda wata yake ba cikin gida yake ba sai ba ba suka ce tona an ka ɗauki hadisi da amura sai saboda ni sai ce ni ko ni manzo Allah ka aika hannu da ni an da wani ni manzo Allah ka aika ni a shi ke nan da da wani da ɗauki ne matsala tsare matsala aure a shi ke nan kare biyu da yanzu ne don ka sai aka ɗauki ƙaunin wannan abura ka yi. wanda ka da shi ne tsakani shi manzo Allah ta aika ta maimuna ki zo shi da ki ta ce kaza shi ki kuma ka faɗa ta kaza to shi ce na kaha maimuna wa alami shi ko ce na kaha maimuna wa mukulima ta kullu da ta ji za ka shi ke sai aliba a gari ba ta ruwa ta za ta ko ga kula da shi da zai ruwa ta yawan sai malama sun kare ya da hadisi ne akan hadisi na wasu akan hadisi Abdullahi bin Abbas shi ke na kaga da sai sun yi kaura da sun kai kaura an ga ba. a jam'i bai yiwa ba ga ya tafi da masuhi ba sai an kai tarjihi bai tarjihi bai yiwa ne za a yi za a yi wakafi shi ne na ƙarshe alhamdulillah rabbil alamin a Ana ba da shawara game da cewa lokacin da aka sa na karatu shi ne awa guda minti arba'in na karatun buhari minti goma da tsibabar rawi minti goma tambayoyi sai ya zanga shi cewa wata ran ana iya a tsara minti goma sha biyar minti goma sama karatu saboda waɗansu masu tsayawa ga tambayoyi idan aka ce a tsaya Allah muna ba da shawara akan cewa wannan lokacin da aka sa a bar tashi zuwa gare shi saboda kamin a tsara waɗannan tambayoyi wasu suna ƙagara a kun ji abin da aka yi kamar kun ji shawarar da wani ba su shawara da roƙo abin da aka tsara karatun nan karatun buhari minti arba'in karatun da zuwa buhari minti goma tamboyi minti goma to sai kasance wani mai tamboyi za su ci lokaci har a wuce minti goma har a ƙara kusan kwata ko a jirgin ko kuma abin da bai kai ba shi ne aka roƙon to Allah a tsaya da hawan nan guda saboda mutane suna kagara yan an kace za a wuce awa ɗaya wannan daidai na dama da abin sa aka sha shafi awa daya saboda gudun kagara da kosawa in ana samun kosawa da kagara dama abin da a gudu sun yi don haka insha Allah ba za a yanka tsaya daidai awa daya saboda an ta duk wanda an aka tambaya in bai ji tambaya sai sai shi hakuri har sati mai zuwa a garin wata tsara so da yawa mai zahura wuya su yi minti kuma yana da muhimmanci to kaji kaji abin da wani ce so da yana zuwa ba za ke minti goma kuma shi da muhimmanci kwarai. Eh da minti ne goma sha bakwai. To shi haka na sai a jiba gari sai sai a yi na zuwa ba ko kuma a yi shi buhari amma dai kusan rage na zuwa ba ya ne saboda kusan shi a ainihin ka'ida ta hadisi kuma abin da aka so a kan shi hadisin ga da ka'ida ta yi duk wanda an ka zuba hadisin da yawa in dai an san ka'ida ana gane amma in ba a san ka'ida ba za a gane ne don haka zuba hadisi da yawa bai ya hana a gane shi mutum an tsari ka'ida ne Allah ina da tambaya akan matar da aka saka saki ɗaya, amma tana shayarwa a shi ta tambaya akan macin da aka wasa guda tana shayarwa to inda in tana samun haila inda tana karewa da haila uku in ba ta samun haila sai ta yaya yaron ta samu haila uku sannan ta cika ita na ji malam ya yi magana a kan akan a kan zina na yana tambaya akan kan zina ɗan wannan da an a kan zina amma an san wanda ya yi da zina da uwarsa wancan kuma an haife shi kan zina amma ba a san wanda ya yi zina da zina suna da bambanci ko duka ɗaya da na wanda yake an san wanda yake da goshi ta haife shi da ɗanɗana wanda ba a san goshi ba dukkanin su kuke tura haku ke tashan saboda ba a san uban shi ba dukkanin su kuke tura haku ke tashan saboda kowane kuma tsangai da uba yake saboda wancan ba uban shi bane saboda ba uban shi ne na aure ba ba ɗaura aure ba a shi kenan ta ga na aka yi aka same shi dan da ko bai zama ɗan ka shi dan bai gado ko ba a shi don ka zo hukuncin su guda kuma shi wanda aka san uban shi ya haɗa ka matsa da bincike shi ne a ƙara ga wanda ci shi ne kuma a mai aiki. Allah shi ma wannan bayan ya rufe hmm? wanda ba tun shi ma bai wanda ai shi aka yi magana aka ce an same shi ba da aure ba don haka ba zai gado ba ɗan shi bane ɗan zane ne ɗan zane ne ba ɗan aure ba bane don haka ɗan zane ne ba zai gado ba akwai tambayar da aka yi shekaran jiya wanda rubutu cewa suna tambaya akan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari da Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la tahudu fi sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a kullu fa da zakka in ba da al'ukka guda hudu ba ash-shaqir shaqir wal hidatu da alkama wa zalibu da zabibi wa tanu Zabiru to fi riwayatin wa riwaya qala fa amma al-ista'u amma al-ista'u wanda aka ce mana muka ce muduma wanda tuhu da kubewa. wani ma da zulumani ba da lake a afa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to Allah ran gobe akan wadanga to na farko dai wannan a riwaya da kawo ta karshe cewa fi riwayati abin da ni samu ga binciken da ni da ainihin abu da jibalin ya ce fi ma da katis sama'u ga abin da sama ta shafuwa da ruwa wal ba'al ko demo wa sai ko malali al ushur za a ba da ushuri wa fi ma da nadi abin da an ka sha suwa da guguna za a ba da to shiri da bai mushiri da yesu to ce ya kunu zalika wannan shi na kasancewa ko fitar daga dabino abin da aka ba da ushuri ko wani to shi gare shi ya kunu zalika zai wannan zai kasance tattamri wal hindati wal hububi tattamri wal hindati wal hububi zai kasance ga dabino zai kasance ga alkama zai kasance ga alhubu duk abin da akwai duk abin da akwa ya shigo ciki dawa ta shigo alkama ta shigo ciki masara ta shigo ciki shinkafa ta shigo ciki gero ya shigo ciki dawa ta shigo ciki duk abin da kasance hukumu ne sun shigo cikin wannan wannan abin da a cikin hadisi kenan sai ce sai manzo Allah ce wa amal kitabu da shi mai ruwa ce a wannan mu'azzin jabal yace wa amal kitabu amma duma wanda ihu da kubewa wa rumani da rumani wal kasabu darake ba afu gome na a fa'an mulkin da zai sallallahu alaihi wasallam na ji wannan ko daga cikin tambaya ta yi abin da tsebe watan abin da tsebe ciki a ya tsebe a taunu ya tsebe alhintsatu ya tsebe rububu don haka ce watan wa kunu zalika wannan zakka da an kace ana fesuwa mu'azzu jibril yace tana kasancewa fitamri wani hintsati wal hububi kaga ta ce wannan ko kuma ki da shi baya babu wannan ta ce wa amma wa amma wa amma bikihu wa amma ruman wa amma kitabu wa bikihu wa ruman wa kasabu fa afu afa al sallallahu alaihi wasallam an gano wannan hmm. ta ga da tambayar shekaran jiya ya kamata mu samu tamuru ya kamata mu samu hindatu ya kamata mu samu hugu shi kuma ka tashi tambaya babu tamuru ciki yace wa fi riwayatin wa amal kitabu wa al-ihu wa rumanu wa asabu ita cikin wata riwaya to riwayar kuma ta cikin ha akwai wata riwaya ta yi su wannan ita a cikin bayani wannan ita a cikin wannan ita a cikin sodari kudini wannan ita a cikin muhazzab na wannan imamu nawawi sai wanda shi ne muhazzab amma da shi ne na muhazzab wanda wanda wannan rubuta wata abin ta kashe ya ne duk wannan akwai wannan akwai wannan tsari wa yakunu fi tamri wa yakunu fi tamri zai kasance ga dabino wani ya tashi wani hukumi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa tan fi ma takati sama'u fi ma takati sama'u wal ushur duk abin da an duk abin da sama sha zuwa za a ba da ushuri gare shi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la zakata fi ma dun hamsata aw sukin min tamrin wala hajjar zakatun la ta babu zakka Ni ma duna hamsa aw zidin da dukkanin abin da bai kai wasu ibiyar ba min tamrin na da dinu aw habbin ko kwaya ka gana aw habbin ko kwaya maluma sun ka shigar da alkolu sun ka shigar da al'adar sun ka shigar da sun ka shigar da wake sun ka shigar da farar sun ka shigar da gida cikin hukumu din nan wala habbin din nan da manzo Allah ce sun ka shigar da gero sun ka shigar da dawa duk wannan habbun suka shigar da maiwa suka shigar da masara suka shigar da dukkanin abin da aka ce mahubu cikin wannan to bisa daga wannan maluma suka ce duk abin da kasance hubu na sha daga ka saboda manzo Allah hubu ya ambata laysa fi ma duna hamsa laysa fi ma duna hamsa aw shikin min tamrin wala hadda sadaqatu wannan hadisi mutafaqun alayhi Buhari da Muslim ya rawaito shi Abu Dawud ya rawaito shi Abu Dawud da Allah ya rawaito wannan hadisi alhamdulillah sai wasu sun yi tambaya akan hadisin da aka tambaya akan cewa shin kamata dinin su zama hadisi na ko ba hadisi ba ne? da karatun da muka yi muka ce ba hadisi ba ne. to sai wasu ainihin ɗalibai suka ce sun gane shi cikin sahihul buhari cikin ainihin kitabu inda buhari ka magana akan kitabu tasiri nashi cikin tasiri na fatiha yace kamata dinin su zama farko abin da kawo abin da ce addinu addinu aljaza'u fil khairi wa sharri addinu abinda aka ce ma addini aljaza'u sakamako fil khairi wa sharri sakamako na alheri ana ce shi addini sakamako na shari ana ce shi addini maliki yau da dini wanda yamma zai tsira ta sakamako ke sakamakon nan inna alheri na ina sharri na sai buhari ce kamata dini su dama to kamata dini su dama din nan sai dai shi ainihin a mai fata furbari ya ce haza min kalamin abi ubaida wannan magana ce ta abi ubaida sannan ce wafin batani ya zo kuma shi misali kamar da jinsu da sannan ce kuma akwai hadisi wanda an kawaito wanda abdul zaki ya waito amma wannan hadisi an abi ilaba daga abi ilaba amma hadisi ce da inganci shi ma zo ga ainihin kamar da jinsu da bayan haka nan sai kawo wani hadisi wanda ya kasance shi kuma da jarubu kuma amma shi kuma hadisi mursalina da kawo wannan hadisi tace kuma wannan hadisi shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi cewa albirru la yarda za a ba ta tsoha wani zilma la yusa zunubi shi kuma za a manta da shi ba wanda ya mu layar namu sannan kuma ya saka ko bai kwana kun kama shi ita kama ta dinin sudan ta kasance dokar da haka so duk wanda haka so ka kasance haka nan kama ta dinin sudan za a yi ma sakamako dai da abin da ka aikata ta ga wannan ya zo ka hadisi amma mursalina amma an ce da ga homo su ko madadin an ta tuna sannan kuma ya zo wani hadisi mai fulun da aka ce an ta ce na shi ma wani hadisi ingantacce na a jami'u shi ma da kafin an gane wannan to sannan kuma sai bayan wannan sai kasance ya zo cikin mundari na Ahmadu na Hanbali wanda ya zuhudi lil Imam Ahmad ya zo cikin tahi na zuhudu lil Imam Ahmad na Ahmadu na Hanbali cikin na cikin mundari ne daga hanya ta wannan malikun da dinari daga hanya ta malikun da dinari yace makatubun bit taurati rubutai cikin at-taura a makatubun bit taurati kamata ta dinu sudanu kamata ta sura'ata hasadu kamata ta ta hasadu kamata ta su sudanu za a yi mata kamar ko dai abin da ka aikata kamata su ra'u daidai abin da ka shirka ta hasadu za ka girba makdubi fi taurati wannan in ya kasance cikin addaura wannan kenan watan tafakki na daga Allah an gane ko in aka ce cikin addaura wannan yake kamar da kasance riwaya ce ta ta wannan Ahmad bin Hanbalin daga Malik bin Dinarin ya yace makatubun fit Taurati kamata ta su dami wa kamata kama ta sauta hasudu an gane wannan ko to in wannan in ya ta hakan ga wannan kenan saukake na ma ba ko hadisi ne kamata ta su tudani sannan kuma wannan akwai wani mawaki da aka ce ma wato wani dunni na kwanan alkilafi shina cewa shina shina wani waka shina cewa ka aikata abin da haka aikatawa kamata dini su dano duk abin da kai shi za a masa kanku a kai to duk da akwai a ce akwai miji da akwai akan miji da ya Koko ya koko lokaci ya yi. An ce an ce koko ne an ce koko ne da fara. Miji biyu ne ko ko kana miji biyu. mace ba ta tuke mota ino ko tuke haramun ne ko makaru ko kuma ce tuke mota ya mace haram na ba makaruhi sai da ba makaruhi saboda dari a ne ga aikata da duk abin da ta zama dari a ga aikata laifi. duk abin da ta zama tsani ga aikata laifi. yi to haram kuma mun bayani akan cewa sabon mu sallallahu alaihi wasallam radwanullahi alaihi wasu bar mota take su sun kawara kuma da su sai su ba mace na hawan raƙumi amma wani kasa hijata ba ba tare da ita ba sannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama ba su hau haura kuma tare da matansu ba mace na baya sahabi na gaba ba a samu wannan ba sai dai mace ta hau ta kaɗai don haka ashe kenan kaga mun bayani akan cewa haram na ɗaukar mace ya samu kago saboda ya saba mu shari'a ta musulunci manzo Allah yana cewa ba'idu baina anfasil rijali wa nisa'i duk abin da zo wanda ya kasance haram na to ba zai zama halal ba manzo Allah shi cewa al halalu ma jara ala ila qiyamah halal harshen shi a halal wal ma jara ala ila qiyamah sannan kuma duk harshe na shi kuma duk ya wani haram na haram na haram bai zama halal manzo Allah ya halal bai zama haram haram manzo Allah ya haram bai zama halal haram sannan ma na hukar gumi eh, radiyallahu anhu cikin littafi ne shi na cewa kabir akadal ijma'u ala anna ahiral ummati mukallafun bima kullifa bihi awwaluha kabir akadal ijma'u ijma'in maluma ya kullu ala anna ahiral ummati cewa al'umma na ƙarshe mukallafun bima kullifa bihi awwaluha abinda an kulli ta al'umma na farko ko ta umma na ƙarshe shi ta kalli da tafai da namu duk da na ga da bambanci don haka ta kalli da gudana an gane wannan kuma wannan jima'i da na malum ba shi na cikin da harin littafin da aka gobe rubuta akan tafsiri alhamdulillah